bambam suka sabani tun daga zamanin sahabbai sai na abubakar da wa'yansu da kamar imam malik suka ce eh za a iya sayar da ita kamar sai na umar wa'yansu manyan sahabbai suka ce eh ba za a yi ba zai yi a sayar da ita ba wannan sabani ne tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau duk abin da za ka fada ba ka da sabo a ciki manya-manyan malamai ma sun yi sabani قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي أبو هريرة الله كارا مسا دائرة ويتولك منزع الله صلى الله عليه وسلم يتي منزع الله يتي من أشراط الساعة ينا تكين ألام من تاشن كيامة an talidal amatu rabbaha wa fi riwayati rabbataha ma'ana ku yanga baiwa ta haifi mai gidan mana dan in ta haifi da dan ta ya zama da ita kuma baiwa ma'ana waladat rabbata au rabbaha shine malamai suka ce za a yi buɗi yaki za a je a buɗe a kama kasashe masu ɗimbin yawa sai bayi su a same su bayi su zo suna haifan ƴaƴa waɗanda suke ita baiwa ce amma ta haifi ɗa wani suka ce wannan ya shiga ciki fiye da haka ma zai shiga me ake nufi aka ce karshen zamani za a zo ƴaƴa su zo su ƴaƴa mata su zo suna suna su fandare suna su sangarce ba sa taimakawa iyayensu in ita ta haife ta ta yi fama da ita tana girma sai aka ɗauke ta aka je aka sa ta makaranta ta je ta yi kwalaji ta yi boko ta iya sa takalmi ta ɗaura ɗan kwali da jamfarki ba yadda za a yi ta shiga kicin ta taimaka ma uwarta tana kallo haka za ta kallo uwarta za ta yi aiki ita kuwa fa tana zaune sai dai ta karanta boko ko ta kwanta ta yi bacci ma'ana ta fandare kenan ko ta sangarce ma'ana an kai su makaranta an koya musu an karantar da su sangarta ke abinda ko ilimi ke so shine kin je kin yi karatu ko ba baki je kin yi karatu ba uwarki ce ita ce uwarki in kika zo gida ka sa ki aiki ki tashi ki yi ki taimaka mata saboda ki samu albarka amma kin je kin koyi makaranta kin je kin yi boko kika zo kin iya zaura a tamfani da dan kwali sai dai ki miki ki kwanta kawai kina ki karanta kina karanta boko ba abin da boko zai miki wallahi sai dai lalata miki rayuwa ki ma iyayenki ki ma iyayenki hidima mahaifinki duk dukiyar ubanki da da Allah ya sa a ce duk gidan ku ma'aikata ne masu shara masu wanki masu guga kada ki yadda ko safan ubanki dauka ki wanki ko tun jamfa ki, ai bai karfi wanke ke ma saboda ki samu albarka sai kin yi aiki sa'an nan ki samu albarka duk inda ubanki ya kai da sanki ba zai iya saka miki albarka ba duk inda uwarki take da son ka kai da sanki ko sanka ba za su iya sa muku albarka ba sai kai ka tashi kayi musu hidima kayi musu cikakkiyar biyayya don albarkar ta hanyar su ake samu amma ba hannun su take ba abin mamaki ko ta hanyar su su ne sanadiyan ka samu ko ki samu amma hannun su albarka take inda hannun sa take shikenan uba dan da yake so shine zai samu albarka amma kana kallo dan da kake so ya lalace wanda baka fito ba shine ya albarka saboda me uwarsa ta yi maka biyayya shi ma ya tashi ya ma biyayya wannan da kake so uwarsa ba ta yi ma biyayya ba shi ma bai ma biyayya ba sai Allah ya bara albarka sai sa kai yar mai kuɗi ne kai yar mai kuɗi ne gidanku akwai kuɗi akwai masu masu aika masu aiki direbobi masu wanki daban masu guga daban masu girki daban masu shara daban kada ki yadda da wannan ko takalmin ubanki ce ma wata rana ki dauka ki share safa duk raunin mace za gaza wanke safa ki dauka ki wanke safan mahaifinki wannan ki ce a'a abba wa'annan abar min zan wanke masu wanki da guga su je su yanke manya manyan rigunan a bar miki ko hula ko safa ke ma ki wanke na ubanki ki dauki dan kwalin uwanki ki wanke ki sanya ki ga kin yi aiki sai Allah ya sa miki albarka amma in ba haka ba waɗannan shiriri ta da sangarta da fandarewa da ake karanta da ku makaranta wallahi tallahi sai duk a zare muku albarka ki waye gari ba ki da albarka sai ki ga ba ki da tsawon rayuwa kina tafiya shekaran ki biyar talatin, kafin ki kai biyar zuwa 40 kin expire ba ki da amfani in ba ki da miji kafin ki miji wahala ko kuwa kina da miji ya gaji da ke saboda ba ki da albarka amma kima iyayen ki biyayya kima mijin ki biyayya sai ga Allah yana sa miki albarka wallahi ko mijin ki na sai wulakanta ki Allah ba zai yarda ba inna Allah yudafi'u an alladhina amanu إن الله لا يهب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا حق الأمر لك إن الله يدافع عن الذين آمنوا duk abin da kike ciki ki ma iyayenki biyayya mahaifiyarki ki mata biyayya ko da yar kauye ce kin ganta bata ba ta da menene ba ta da kyan kallo ba shi sun tsufa suna da hali ba su da hali Allah ya kaddara su suka haife ki su ne sanadiyan zuwanki duniya in baki musu biyayya ba wallahi ba za ki samu albarka ba in baka musu biyayya ba wallahi ba za ki samu albarka ba sai kaya musu cikakkiyar biyayya sa'annan sai Allah ya sa miki albarka duk mijin da zaki aura sai Allah ya tausaya tankwara zuciyar sai yana tausaya miki sai kika. kin samu tsawon rayuwa sai ki shekara hamsin sittin ki na mutunta amma in kika ce ke kin je kin boko ke ba za ki girmama aure ba ba za ki girmama iyayenki ba ba za ki girmama uwarki ba uwarki ta zama yar kauye ba ta ta tsufa ba ta wane ne sanadiyar ta tsufa da ke da yayyanki da kannanki a ɗauki ciki a haifis a sha nono a ɗauki ciki a yadda kike tsaye komai kike din haka uwarki take da wanki ya sha ya wanki ta sha ke kuma duk shi ne sai sa ita ma ta zama musulmi ba haka bane duk wannan ruwan kanta da rayuwarta duk ya kashi saboda ku ne sanadiyan wannan to sa'an nan wannan kuma sai zama aibi ba za a girmama ta ba ba za a mutunta ta ba duk inda ta kai da muni duk inda ta kai da talauci Allah madaukakin sarki ya sa ita ne sanadiyyan ki samu albarka ko ka samu albarka ko ki nema ko ka nema ko ka watsar karshen rayuwa za ki zo ki kuka da hawaye da idanunsa. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت انكر ودغنا انا عائشه الله يدري تتشي ان عتبه بن ابي وقاص اهير الى اخيه سعد بن ابي وقاص عتبه بن ابي وقاص shine yayi alkawari ma yayi wasiti wa dan uwansa sadan abi waqqas an yaqbida ilaihi ibna walidat zam'a yace wannan yar da ke wurin zam'a ku yanga da ke wurin zam'a in ta haihu ka karbi dan ni shi yace shi ya mata ciki kala utbatu innahu ibni utba yace ai dana ne ne shi kenan ga yadda aka faɗa falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaman alfati, da manzon Allah ya zo shekaran da aka yi fatu makka sai ya ga musu ana yi tsakanin zam'a da sa'ad bin abi waqqas sa'ad yace ai wa na dan uwa na yace in karba shi ma wannan ciki wannan kuma yace a'a ni dan ubana ne a karkashin kimfidan akan shimfidan mahaifina aka aka haife shi dan menene za a yi kaza kaza kaza to sai manzon Allah ya zo ya raba gaddama yace waladu lil firash walil ahir hajar ma'ana da namijin da ke auren mace ne ko mutu wanda ke mallakan yanka wanda ya je zina da ita ko shi ya sa mata cikin ba ɗansa ba ya sa malamai suka ce hanyoyin da shari'a ke tabbatar da dangantaka yana cikin wannan na ciki alwaladu lil firash walil ahir al hajar فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمأ فإذا هو أشبه الناس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمأ من أجل أنه ولد على فراش أبيه يتي كيك أو كيش سبودا أن هيتيش أكن شمفتا وبن ما هيتنك سيما لما يسكتي in aka zo ko da an ga wannan ɗa da aka haifa ya yi kama da wani zina da ita ko matan auren ko baiwa ko menene wannan mijin da matan ke karkashin shi ɗansa ne zai ɗauki ɗansa tun da shi ke aurenta shi ne matarsa sai kan shimfidarsa take wancan mazinaci ba shi da daraja ba shi da mutunci ya shige ma aje aje sai shi goya masa bulala وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زال لك اهتجدي منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بأتبة بأتبة وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألنا سيما زال لك ما سودة كي كدك بريا غيرك أجنبي نيدا غريب babu mai ilmudabbari babin da ke bayanin hukuncin bawan da aka karya masa fansa ko ko aka ce mai gidansa ce, bayan ya mutu wannan bawa ya zama da za a iya sayar da shi kuma ko ba za a iya sayar da shi ba حين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل منا عبدا يتي ولم تم أتكم يا أنت باونسا an jubirin ce bayan ya mutu ya zama wuta fada annabi sallallahu alaihi wasallam bihi fa ba'ahu to kafin ya mutu sai ya talauce yana bukatan kuɗi sai manzo Allah ya sayar da bawan ya bashi kuɗi qala jabir mata al-gulamu amal awwala jabir yace ai wannan yaron ma bara ya mutu babu bai'il wala'i wa hibatihi babin da ke bayanin hukuncin walisi a iya sayar da shi ko kuwa a bada shi kyauta ko kuwa a'a ba zai yiwu ba shine manzo Allah ke alwala'u luhmatun ka luhmatin nasabi la yuba'u wa la yuhab walisi ma'ana ka sai bawa ko baiwa ka yanta ta wannan walici da kake da shi a kanta kaman nama ne kaman jini ne na dangantaka na dangantaka ba za a iya sayar da shi ba za a ba da shi kyauta ba yanzu ka zo ka ce ai wani dan na ne izo wannan dangantaka da ke tsakaninmu na baka kyauta ko na sai dan ma ba zai taba yiwa ba haka haka haka hakkin wala'i din قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول يسي ناجي عبد الله بن عمر الله كرم سيدنا سوى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله يا يهني أكن عن بيع الولاء وعن هبته من زن الله يا يهني كذا أسيد وليتك كذا كما أبارك كوتا شيني ولاء قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم an الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda take ishtaraitu bariratan na sai barira wata kuyanga ce fasharata aluha wala'aha sai waɗanda suka saidan min ita suka ce za su saidan min ita in yanta amma da sharaɗin walitin ya zamo a hannunsu hakkinsu ne fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallama nana aisha tace sai ta ba manzon Allah labari fa qala sai manzon Allah yace a atiqiha ki sai ta ki yanta ta bi da suka yi miki a banza yake fa innal wala liman a warika ai wali ki hakki ne na wanda ya biya ya yanta Fa'a sai manzo sai nana Aisha ce sai na yanta ta fada ahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya kira ta fa khayyaraha min zawjiha sai ba ta zabi ko ta saura inda take ko ko a'a fa qalat law a'tani kaza wa kaza ma sabatu indahu fa ikhtarat nafsaha sai ta ce da zai bani duniyar nan tibba zan saura gonsa ba sai ta zabi kanta babun yace wani babi 'Iza usira akhu rajuli aw ammuhu hal yufada idza kana mushrikan in aka ribato dan uwan mutum ko baffansa yana mushriki za a fanshe shi ko ko a'a za a fanshe shi dan dangantakar da ke tsakaninku ko ko a'a ba zai yiwu ba to shine yace wa qala anas sai yace anas dan maliku yace قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عباس يتي ومن الله صلى الله عليه وسلم fadaitu nafsi na fanshi kaina wa fadaitu aqilan na fanshi aqilu ai ka san sune ahlul baiti ali ali ali abbas ali harith ali aqil sune ahlul baiti kenan ko ali ali ali abbas ali harith ali aqil yace sai sai abbas yace na fanshi kaina na fanshi kuma aqil to ma'ana shi ya fanshe su kenan a lokacin kafin ya shiga musulunci قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن أقبة عن موسى عن ابن شهاب قال حدثني أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار يتي وأنس متانة في متانة مدينة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزك نهني إذني ورمان الله فقالوا سكتي إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه suka ce ya manzon Allah ka ba mu izini sai Abbas dan dan ƴar uwan mu ce mu yafe masa fansan da zai da zai bayar ya fanci kansa sai manzo Allah ce fa qala la tad'unna minhu dirhaman yace kada ku bar masa ko ɗari duk abin da ake biya a fansa sai ya biya kada ku yafe masa dan shi ne wani saboda kar a samu muhabati cikin matsalan addini ko babu iskil mushriki yace babin da ke bayanin anta mushriki ma'ana mushriki ya ‘yanta bawa ko kuwa kafiri ya yi wani aiki na alkhairi zai samu lada wurin Allah ko ba zai samu lada wurin Allah ba dama Allah shi waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an amsura duk abin da kafir yayi a duniya in Allah ya ga dama ya yalwata masa arziki ko ya bashi lafiya ko ya bashi mulki ko mai rabonsa kenan lafira ba shi da alkhairi ba shi da rabo ko ɗaya a wurin Allah to ya menene hukuncin ayyukan da kafirai ke yi yace in sun yi aikin kirki da kyakkyawan niyya Allah zai karba ya saka musu amma a duniya amma lafira ba su da komai قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام قال اخبرني ابي ان حكيم بن هزام رضي الله عنه اعتق في الجاهليه في الجاهليه 100 رقبه yace حكيم dan hizam a lokacin da yake jahiliya ya yanke bayu guda ɗari wa hamala ala mi'ati ba'iri ya ɗora abinci da kaya da tanadi tanadi kan rakumi ɗari falamma aslama yayin da ya musulunta hamala ala mi'ati ba'irin wa a'taka mi'ata raqaba da ya musulunta kuma ya wuya ya ɗari kuma ya ɗora ya ɗora marakuni ɗari kaya ma'ana abinci ko kyauta ko aikin alkhairi kala yake fasa رسول الله sallallahu alaihi sai hakimi dan hizami zai tambayi manzon Allah yake fa qultu ya rasulullah ya manzon Allah ara'aita ashiya'a كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتهنس بها يعني أتبرر بها yace ya manzo Allah ka bani labari a lokacin da nake jahiliya ayyukan da nake na alkhairi din ina labarin su zan samu sakayya wurin Allah fa qala qala sai manzo Allah yace فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ke da shi aslamta ala ma salafa laka min khairi sai ce ai kai ka musulunta a akan kyakkyawan ɗabi'un da ka kasance kana yi a lokacin jahiliya din nan da ka musulunta wannan kyawawan ɗabi'un gashi sun biyo ka kuma cikin musulunci kana yi ma'ana fa'idan da ka samu shine kyawawan ayyukan da kake yi din baka rabu da su ba da ka musulunta kuma shi kana yin su to da ka samu ladan na musulunci ne na ronka da nan ladan arnanci Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam babu man malaka min al-arabi raqiqan jama'a, wa fada, وفدى وسب الذريه yace babin da ke bayanin wanda ya mallaki riban yaki ba a cikin larabawa ma'ana larabawa su ma akan ribace su a yaki akan yake su a ribace su yace eh fa wahaba in ka ribace shi ko ka bayar da shi kyauta ko ka sayar ko ka yanta shi ko ka yi abin da mallakar ka wa jama'a in kuma mace ce kana da yancin ka sadu da ita tun ba tun da koyan ganka ce bai wakaci wa fada ko ko ta biya fansa ko ya biya fansa ya tafi wa sabab zurriya sa'annan ka ribaci zurriyan su ya halatta ko bai halatta ba aka ce eh ya halatta menene dalili shine aiki wa qaulihi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون Alhamdu alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun haka Allah ke so abinda Allah ke so kenan ka sallama komai ka ba Allah yace daraballahu matsalar. Allah maɗaukakin sarki ya buga misali ya kawo misali ya ce abdan mamlukan bawa abin mallaka baya mallakan komai baya iya yin komai ba da karfin komai ba sa iya komai shi zai yi daidai wa man razaqnahu min narikan hasanan da wanda yake Allah ya bashi dukiya yana aikin alkhairi yana da karfi yana da kazar kazar yace wannan wancan da wannan za su yi daidai misali ne Allah ya buga yace yanzu kafiri da yake mushriki ba shi da amfani ba shi da albarka zai daidai da wanda Allah ya azurta mishi imani ga kuma arziki yana ciyarwa yana aiki yana ayyukan alheri matsayin su zai zama ɗaya wurin Allah fa huwa yunfiqu minhu sirran wa yana ciyarwa a boye da bayyane hal yastawu za su zama daidai matsayin su daidai wurin Allah alhamdulillah dukkan yabo dukkan godiya ya tabbata ga Allah ta tabbata ga Allah ban aksar la ya'lamuna a a mafi yawancin su ai ba su sani bane ba su da ilimi ba su san hakikanin al'amurra ba to wannan hadisin da ke zuwa shine hukunci shine ya dace da babu man malaka min al-arabi raqiqan shine abinda zai dace da wannan قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروه ان مروان والمسور بن مخرمه قال اخبراه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن Ya ce manzon Allah ya tashi tsaya lokacin da tawagar hawazin suka zo maki sa'aluhu an yarudda ilaihim walahu, sai suka nema cewa mu da aka riba ce wurin yaki da mu da matan mu duk muke so manzon Allah a maidan mana wa sabiyahu qala inna ma iman tarawna sai manzon Allah ce to kuna ganin dai waɗanda ke tare da ni wa ahabbul hadisi ilayya asdaquhu babu abin da na fi so kaman gaskiya ku faɗi gaskiya ba na son kwane-kwane fahtaru ida ne. yanzu dai kun zo kun ce a ku dukiyar ku da ku da matanku da aka kama wannan ba zai taɓa yiwuwa ba ku zabi ɗaya ko ku nemi dukiyar ku a baku ku da matanku an ribace su ko ko ku nemi a baku ku da matanku dukiyar ku an ribace imma In mal wa in sadiya wa kad kunti ista'anaitu bihi yace an jinki an jira su an yi jinkiri ba a yi sauri an yi zartar da wani hukunci ba saboda kamar manzo Allah ya san haka za su zo su nema wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam intazarahum bi asharata laila dare dare goma sha nawa kwanaki goma sha nawa ana jin manzo Allah ya jira su ba a raba komai ba hina kafala min as-sa'ih yayin da ya dawo daga sa'ih فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راج إليهم إلا إحدى الطائفتين da suka yi ji suka yi suka yi sai suka zo suka tabbatar da cewa lalle manzon Allah ba shi da niyyar ya maidan musu ƴaƴansu da matansu da dukiyarsu sai dai in sun zabi ɗaya kanu sai suka ce fa inna nahtaru sabyana sai suka ce to yanzu mu mun zabi ƴaƴanmu da duk matanmu in yaso zai a rike dukiyar kenan fa kama annabi sallallahu alaihi wasallam fi nas sai manzo Allah ya tashi a cikin mutane fa asna ala Allah bima huwa ahlu haka manzo Allah yake manzo Allah ya fi kowa girmama Allah manzo Allah ya fi kowa girmama Allah Ke sa duk wanda ya shiga tsakanin Allah da manzansa wallahi sai ya fita da munanan dali fa asna ala Allah bima huwa ahluhu ya yabi Allah ya yabi ya ma Allah kirari ya gode ma Allah sun makala sa'an na yake amma ba'adu dama larabawa saboda salikar su cikin larabci in ka ji an ce amma ba'du to sai ka shaura على حد قوله وقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها لما زال أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين ‘yan uwanku sun zo mana suna masu tuba suna masu kamun kafa ma'ana su larabawa ne kiran wasu da tunda an ribaci ƴaƴansu da dukiyarsu ma'ana larabawa ma za a iya yakan su akan addini a ribace su tunda basu musulunta ba wa inni ra'aitu an arudda ilaihim sadiyahu yace manzo Allah yace ni ina ganin a maidan musu da ƴaƴansu da matansu faman ahabba minkum an yusayyiba zalika falyaf'al duk wanda ya ga zai yi ah, zai aikata haka a da'in san ransa ba tilas ba ya aikata wa man ahabba an yakuna ala hazihi hatta nu'tiyahu iyyahu min awwali ma yafi'u Allahu alaina falyaf'al wanda kuma yaga ba zai iya hakuri ba yana kan bakansa sai dai an bashi hakkin sa to ya hakuri ya tsaya kan hakkin sa har in muka samu wani riba sai mu bashi sa'annan ya saki wannan فقال الناس sai mun sai mutane suka ce fayyabna zalika fayyabna, suka ce ai mun yadda mun yadda da da'in ramu da zabin ramu babu tilas. sai manzo Allah ce qala inna la najri man azina minkum mimman lam ya'zal to yanzu dai magana kuka faɗa ba mu san wane ne ya faɗa a dadin ransa ba ba mu san wane ne faɗa a tilas ba farji'u hatta yarfa ilaina urafa'ukum ku koma har mai unguwannin ku ko hakiman ku su zo su ba mu labari wane da waɗanda suka yadda da gaskiya amrakum farja annasu sai mutane su koma fa kallamahum urafa'uhum sai mai unguwa ya zo ko masu unguwanni suka zo ko hakimai ko ko shagabannin su suka zo suka fada suka ce ai sun yadda ne da daɗin rai babu tilas ثم رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه sai suka zo wurin manzo Allah suka bashi labari annahun tayyabu wa azinu yaka ce sun bada izini a daɗin ransu a san ransu fa hadha alladhi balagana an sadi hawazin yace wannan shine labarin da ya iso mana dangane da ribatattun yakin hawazin hawazin kuma kabila ce cikin larabawa ko aka ribace su sai da aka ga dama aka maidan musu kuma ba duka ba inda an ga dama a sayar ko a ce su kawo fansa duk shine unwanin da Imamul bukhari ya kawo قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي يتي ناربتا ونافع سيربت منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق يتي من الله يا يا بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء su kuma suna yaki dabbobinsu ana shayar da su a bakin ruwa faqatala muqatilatahum sai aka kashe waɗanda ke mayaka a cikin su wa saba zarariyahum aka ribaci ƴaƴansu da matansu wa yau mai izin juwairiya sai manzo Allah ya samu juwairiya ran nan قال حدثني به عبد Umar بن عمر وكان في ذلك الجيش يجي عبد الله بن عمر يباني لاباري shi kuma ya kasance a cikin wannan yaki yaki bani mustalaq yaki ne da aka je aka yi to a cikin su riban da aka samo akwai juwairiya juwairiya eh, bint al-haris al-hilaliya sayyidu banil mustalik akwai yar banil mustalik shugaban banil mustalik a cikin su ko matarsa ko yarsa to sai ta fada a cikin rabon wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta fada a cikin rabon sabit ibn qais ibn shimal to sai ta je tana ta ce ya karya mata fansa sai ya ce to ya sa mata fansa ki fanki kanki da kaza kaza kaza kaza nana Aisha ke ba da labarin wannan kissa yace ban ban ankara ba sai ga juwairiya ta zo bakin kofar gidanmu tana neman manzan Allah ta nemi taimako wurin manzan Allah sai ta ce ina ma kar Allah ya sa manzan Allah ya ga ma kyakkyawan mace ce na na Aisha ta ce sai na kijinin manzan Allah ya ga wannan matan ya ganta mai yiwuwa ta shiga ran ni kuma gashi na ta riga ta zo ba yadda za a yi sai ta zo sai manzan Allah ya fito sai ta ce ya rasulullah ma'ana zuciyarta ta karkata zuwa imani tunda ta ce ya rasulullah ba ta ce ya muhammadu ba sai ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa ka san matsayina a cikin al'ummata gashi yanzu na fada na zama rabon eh, kaisu dan sabi su dan kaisu dan shimas abinda nake nema wurin ka ya manzon Allah ka taimaka mini da abinda zan je fanshi kaina sai manzo Allah ya ce kina son abinda yake haka ma sai ta ce menene abin da ya fi haka ya ce a ɗan taki na aure sai ta ce daidai Allahu wa ma huwa ya rasulullahi qala sai tace menene wannan abin da yake qala sai manzo Allah ce aqdi kitabatak zan biya shi shi wanda yake mallakan ki abin da ya yanka miki ya miki fansa din zan biya shi wa atazawwajuki in kuma aure ki qalat na'am ya rasulullahi tace eh daidai qala sai manzo Allah yake qad fa'al an gama qalat وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث قال الناس sai labari ya yaɗu a cikin gari a cikin unguwa a cikin jama'a cewa manzon Allah ya auri juwairiyya bintul haris hilaliyya ai manzon Allah ya zama sarkin kenan firkannin manzon Allah mu muka ribaci wannan sai ce kai an yanta ki wannan sai kai an yanta ka tunda kun zama sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan ku an yanta ku sai aka ce ba a taba samun mace mai albarka kaman Juwairiya bint al-Haris al-Hilaliya ba saboda ita kadai dukkan sahabbai suka yanta jama'ar da aka kama da saboda ta zama matan manzon Allah su kuma sun zama sirkan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam Eh, juwairiya kenan bintil haris alhilaliya eh, shugaban yar shugaban banil musfalak kenan to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake in aka ribato dai sa'an da aka je yaki mai daraja sai manzo Allah ya mutunta shi mai daraja sai manzo Allah ya mutunta ta to sai kaga zuciyarta ta karkata a cikin musulunci shikenan su suka zo haka aka gina addinin musulunci din da su ne aka zo aka gina musulunci din da wani ba yahudiya ce wani ba yahudi ne wani ba nazare wani kafiri ne wani kafira ce amma daga baya suka zo suka fi kowa san addinin musulunci kuma suka fi kowa ɗaukaka wurin Allah maɗaukakin sarki jiya tana matan wani tana ba yahudiya tana kafira yau ta waye gari ta zama matan manzon Allah ta musulunta to kuma me yafi mata waye ne yafi ta qala hadathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an rabi'ah ibn abi abdurrahman an muhammad ibn yahya ibn habban an abi muhayriz qala ra'aytu aba sa'id radiyallahu anhu fasa'altuh yace naga abu sa'id Allah ya kara masa yadda sai na tambaye shi فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي مون في تتاري دا منزل الله صلى الله عليه وسلم fi ghazwati bani al-mustaliq a cikin yakin kabilan bani al-mustaliq yakin da aka yi na bani al-mustaliq fa asabna sabiyan min sabil arab yace sai muka samu riban yaki muka ribato su a cikin ƴaƴan waɗanda suke kabila ne na larabawa fashka hainan nisa'a yace sai muka yi sha'awan mata fashtajjat alaina al-uzba uzba yace da suka je suka yi yakin bani al-mustaliq suka ribaci mata sai saboda tsananin gwagwarci ba mata ba su tsananin bukatan mata ya kama su ta kama su sai suka yi sha'awar su sadu su sadu da waɗannan ribatattun din sannan kuma ba sa son su sadu da su su ɗauki ciki su haihu to yaya za su yi kenan wa ahbabna al'azla yace sai suka zabi janyewa ma'ana su yi azulu kenan azulu shine mutum yana saduwa da mace lokacin da zai inzali mani sai ya janye zubar a waje shine sai suka ce sai suka zabi haka suna yi to amma fasa'alna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai suka tambayi manzon Allah ya manzon Allah ga halin da muke ciki ga waɗannan ku yangi eh, um, eh, mata ku yangi kwarkwarai da muka kama kwarkwarai da muka kama sa'annan muna sha'awar mu sadu da su amma ba ma son mu saka musu ciki su haihu shi yasa sai muna azami menene hukuncin haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma alaikum alla taf'alu babu laifi ma in ba ku yi azal din ba ba lallai ne sai ku yi azalun babu laifi in ba ku yi azalun ba me kuke gudu ba kada ku dauki ciki ba sai manzo Allah ce ma min nasamatin ka'inatin ila yawmil qiyamati illa wa hiya ka'ina yace babu wani rai da Allah ya nufa za a haife shi lokacin haifar sai ka sai an haife shi kana azalu kana menene da menene ran da Allah ya kaddara za ta dauki ciki sai ka manta ko ko ran da Allah ya kaddara za ta dauki ciki kafin ka yi janye din wani ya dan shiga a ciki shi nan ta dauki ciki in Allah kuma bai kaddara za ta dauki ciki ba duk abin da kake ba za ta dauki ciki ba shine sai abin da manzon Allah hukuncin da ya faɗa musu kenan sallallahu alaihi wa sallam ba mu da planin ba shi da wani amfani ai ba shi da wani amfani ba. kaga wai wani su kasashe ana ba da duk wanda duk mutum da ta ji gaba da haihuwa ana ba su dubu na dubu da gani ai wa itali ba ai wannan kirki ne da suka kawo suka ce ku family planning ku daina haihuwa kuka ciya sai suka tilasta suka karya kafan ku ku yunwa ku ji talauci ku ji menene da menene ko kowa na jin haushin matarsa mace na jin haushin mijinta shi kenan sai ta je ta ce za ta kai aiki mace tana ta zuwa aiki ba ta son tana da ciki ba ta son shayarwa to shi kenan an daina haihuwa kenan to shi yasa yanzu fitinu da suka faru kullum za ka ga mutum biyu mutum uku sun zo da daddare da rana da safe malam matsala ce ta talauci ya yi yawa mutane kuna kallon shugabanni kasa Allah ya ba da arziki kuma sai zama sai wa'ansu in ba ka zama ƙwararren soja ko kuwa fitaccen dan kasuwa ko kowa ga wurtaccen ma'aikacin gwamnati ba kai sai ka kwanan yunwa Allah zai kyale ku mutum yaushe mutum yaushe mai gida zai tsawa a gidan ke zama mai gida ba ka yaba matarka ka abinci sabulin wanki babu to kuma ka zo ka yi mata tsawa don me so kuke sai mutum mai gida ya tsawata mutum ta tsawata mai gida na tsawatawa ne zai kawo tefane zai kawo abinci ga sabulin wanki ga na wanka ga abinci ga komai daidai in ya tsawata shi kenan amma kullum ke hakuri ba abinci ba sabulin wanka kuma ka zo kana shigowa gida matan ba ta yi maka komai mata ka haushi kai ba ka yi mata komai ba bata haushi saboda talauci kowa zuciyarsa ta kawo haka in ki zakin sa ku, in ka yaushe rayuwa za ta tafi haka dan Allah ku sake mutane mara su sarara wannan talaucin ba talauci ne Allah ya kawo ba fikina ce kuka fitini mutane Allah ya saukar da arziki sai wa'ansu kungiya kadai su suka rike sai su in ba ka zamo kwararren soja ba ko kuwa a'a fitaccen ɗan kasuwa ba ko kuwa a'a gawurtaccen ma'aikacin gwamnati waɗannan kungiya guda uku su kaɗai ke mallakan dukiyar kasa wa ya muku haka ake al'amari wane ne ko babban malami حرب قال حدثنا an عن عمارة بن ابن ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال yace an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda yake la azalu uhibbu bani tamim Abu Hurairah yace ai ban gushe ba ina son bani tamim wata kabila ce cikin kabilar Larabawa mu ji dalilin da yasa ce yana son وحدثني ابن سلام قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة وعن أمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال يتي أبو هريرة يتي ما زلت أحب بني تميم يتي بنغشي بأنا سن قبيلا بني تميم منذ صلاة سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبود أبو أكد نجد من الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم ينا فدا جمدا بنو تميم tuhu ya yaqulu yace na ji manzon Allah yana faɗa game da banu tamim hum ashaddu ummati ala dajjali yace banu sune jarumai yaki lokacin da dajjali zai fito su zasu su yake shi na ɗaya kenan wa ja'at tuhum. mutane kabila kaza ga sadakansu a karba ga sadaka kabila kaza ga sadakansu a karba da aka kawo sadakan banu tamim fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hadhihi sadaqatu qaumina yake wannan sadakan mutanen mu kenan biyu kenan na uku kuma wa kanat sabiyatun minhum akwai wata eh, eh, baiwa a cikin su ribatacciyar yaki ku yanga a cikin su inda Aisha a wurin nana Aisha فقال سيما صلى الله عليه أعتقيها يعني أنا عائشة أنت فإنها من ولد إسماعيل عليه السلام Ita tana cikin jikokin annar Ismail ma'ana banu tamim yace wannan daraja guda uku da manzo Allah ya kirga na banu tamim shi yasa Abu Hurairah yake son bani tamim babu fadli man addaba jariyatahu wa allamaha yace babin da ke bayanin fadalan da ke cikin wanda ya ladabtar da baiwarsa kwarkwararsa kuyangansa ya ladabtar da ita kuma ya ilmantar da ita sa'an sa'annan ya aure ta baiwa kenan baiwa da aka ribato daga yaki ko ta ba ta da darajar ya amma aka ce in ka ladabtar da ita ka koya mata ladabi ka ilmantar da ita ka koya mata ilimi sa'annan ka aure ta ga ladan da kake samu wurin Allah madaukakin ina ga ya matarka ko yarka ko ɗanka me zai hana a ilmantar da su قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمعت محمد بن فضيل عن مصرف عن الشعبي عن ابي musa عن ابي موسى رضي الله عنه قال في انكر بودا ابو موسى الله كرم سيدايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله سيرا da aminci Allah sabata gare shi yace Manka kanat lahu jariyatu duk wanda ke da baiwa kuyanga ko kwarkwara ko menene fa'allamaha ya ilmantar da ita ya sanar da ita ya karantar da ita fa ahsana ilaiha sa'annan ya kyautata mata yayi mata nagarta yayi mata ihsani ثم أعتقها سألنا يأنتاتا ya aureta, يأوريتا كان له أجران yana da daraja biyu wurin Allah madaukakin sarki daraja lada bangaren aurenta da yayi lada bangaren ilimantar da ita da ya yantar babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama yace babin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saura miki nawa miki nawa bakwai yace babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama babin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'abidu ikhwanukum bayi yan uwanku ne a cikin musulunci fa at'imuhum mimma ta'kuluna ku ci da su daga abin da kuke ci babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ai babu mubtada قول وهو مضاف قول مضاف إليه وهو مضاف النبي صلى الله عليه وسلم مضاف إليه وخبر المبتدا هو هذا محله كوكو كتير هذا ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خبر للمبتدا wa qawlihi sai ka ce ma'tufun ala qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam ai wa qawlihi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki me Allah madaukakin sarki yace yace ce wa wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجند والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا wa qawlihi ta'ala da fadar Allah Maɗaukacin sarki qawlihi ma'tufun ala qawlin nabi sallallahu alaihi wasallama ta'ala na'tul li mahzuf ay wa qawlillahi ta'ala sifatun me Allah ya faɗa yake wa abudu filu filu amri kenan filu amri aka hazafe nun dan ya dalla al-jazm ko mabni ala sukun ko wala tushriku bihi shay'a alwawu حسب ما قبلها إذا كان ما قبلها يقتضي الأت فالواو عاطفة إذا كان ما قبلها يقتضي استئناف فالواو استئنافية لا تشركوا لا ناهية تشركوا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو جماعة فاعل والألف فرقا بين الواو المفرد وواو الجماعة لا تشركوا به جار ومجرور شيئا مفعول به وبالوالدين الواو تقول بحسب ما قبلها إذا كان ما قبلها يقتضي العطف فهي عاطفة إذا ما كان ما قبلها يقتضي الاستئناف فالواو من الاستئناف wa bil walidaini ai ausa yace wa abudullaha ku bautata ma Allah kadai wala tushriku bihi shay'a kada ku tara Allah da komai komai ne ne sa'an na yace wa bi an nakira fi siyakin nafi la tushriku bihi shay'an ka'inan ma kana ko menene mala'ika ne manzo ne annabi ne bawan Allah ne waliyi ne kowane ne ba a hada shi da Allah a cikin bauta duk wanda ya haka yayi shirka aikinsa duk ya lalace duk wanda ya je hadu da Allah a shirka in ya shiga wuta wallahi ba zai fita ba har abada shi yasa ka bata lokacin ka duk a cikin koyon neman sanin menene shirka wallahi ba kai hasara ba kai sakaci rayuwarka duk ta lalace wa bil walidaini ai awsa بالوالدين جار ومجرور متعلق بما قبله أي ألا ياي وسيتي bil walidaini iyaye iyaye maza da mata inna da abba mahaifiyarka da mahaifinka me Allah ya ma wasiki dangane da su ihsanan an tuhsinu ilaihi ma ihsanan ku yi musu nagarta a yi musu kirki a yi musu biyayya duk wannan wasiki kenan fa na Allah madaukakin sarki sa'an nan ce, wa bi zil qurba ina ma na wa bi qurba eh ƴan uwa makusanta ina masu cewa dan yarka ta aure ta balaga shikenan ta ta ba za ka sayar da kai ba da yarka da jikanka da kannanka da yayyanka gwaggonka ya fi ya dukku ya tando ya kowane ne baffan kakawunka duk waɗanda suke kun hada jini da su in kana da hali ka taimaka musu abinda ake aka ce wa bi qurba da yan uwanka na jini wal yatama da marayu ma an ce ka kyautata musu balle yarka ko ko dan danginka ko yarka ko goggonka ko menene da ko kawunka ko baffanka wal yatama wal masakin da miskinai wal jari zil qurba da makocinka na kusa duk cikin gidan biyu ke din nan makotan juna ne shine aka ce jari zil qurba wal jaril junubi da makocinka kuma na nesa gadan kaya duka wuya ka buga dorayi duk ana ce da su al jaril junubi wa'annan da suke nesa duk cikin BUK makotan juna ne to BUK baki daya ai suna da makota na kusa da na nesa ko to na nesa su ne za a ce ka buga dorayi gadan kaya duka wuya to sani mai nage ya shiga ciko bai shiga ba rijiyar za ki ta shiga ko bata shiga ba kofar na isa za shiga ko bata shiga ba wani suka ce dukkan sun shiga menene dalilin ku suka ce ai Allah ya ce la illam yantahi almunafiquna wallazina fi qulubihim maradun والمرجفون في المدينة لنخرجنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا ثم لا يجاورونك فيها أي لا يجاورونك في المدينة ashe duk waɗanda ke cikin gari ɗaya duk kwaryan kano nan duk makotan juna ne ma'ana in kana cikin biyu ce jari zil qurba makotanka duk da ke cikin biyu ce jari zil qurba ne ko ko duk gadan kai da ke jari zil qurba kenan wal jari junubi makotinka kuma na nesa ma'ana zai gama har ina kenan hakur na asabi <laughs> wasahibi bil jambi da abokinka wanda kuke tafiya wa'ansu suka ce matarka ko ko mijinki aka ce ka kyautata musu wabni sabili da ɗan matafiyi a guzir ya kare masa aka ce ka taimaka musu wa ma malakat aymanukum da kuma waɗanda kuka mallake su bayan ku kenan wannan ayar ba ta bar kowa ba duk wata hujjar da ake kafawa mutum in yarsa ta balaga in ta yi aure ta ta cikin ciyarwarsa wallahi in ba ta da hali har ta ma ana so wajibi ne ka taimaka masa in ba shi da hali ka taimaka musu in ba ta da hali ka taimaka masa kan kanwan ka ce yar ka ce ya gungun ka ce ya sandu ce ya duk wani abu da dangi har aka ce marayu har aka ce miskinai har aka ce habbayi sa'an nan sai Allah madaukakin sarki ya kawo fazlakatin aya ce wa'annan abubuwa duk rashin yin su menene sanadin rashin yin su girman kai da ji da isa da cika da batsewa shi ke kawo mutum baya kula da iyayensa baya kula da ƴaƴansa baya kula da danginsa baya kula da makotansa saboda girman kai da ji da kai da cika da batsewa da ganin an isa sai Allah ce inna Allah inna harfu tauki Allah ismu inna mansub لا jumla جملة man يحب من كان si ma kalli raf'in رفع inna, saboda me Allah baya son mai girman kai. mai ji da kai fahuran mai alfahari ma'ana waɗannan su ne abubuwan da ke sa mutum bai kula da ‘yan uwansa ba bai kula da makotansa ba ji da kai da girman kai da alfahari sai Allah ce inna Allah lallai tabbas Allah madaukakin sarki la yuhibbu baya son man kana wanda ya kasance muhtalan mai girman kai fakuran mai alfahari mu ne mu dinnan ainihin dinnan ai mu ai kaiwa illa iyaka kana da lafiya shine kai ran da ka mutu shikenan aka je ka sauran sai ka zama ne sai an dauke ka an je an binne ka to kuma a ce a kabari din nan ko da a ce babu komai cikin kabari sai dai a barka kwance shekara ɗari ya isa barazana a ce babu komai cikin kabari ba hisabi ba azaba ba sai dai kana kwance cikin nawa ba nawa kana kwance kawai a kyale ka ba ce ma komai ba kana kwance ba ka da ikon ka tashi bai isa barazana ba yanzu wanda suka mutu mai shekara ɗari a barka kana kwance ba a gada ma a ce a yi da ba Allah ma jina wata walla na fi mata wa barik fi ma wa wa shara ma wa alai innahu la yadhillu man walaita wa